yanzu dare ne na litinin sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu da hudu da talatin shida, daidai da 28 ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muke tunan daga bayanai jama'ar annabi kasantuwan kana kiran kanka ɗan salafiya ba zai zama wannan salafiyancin da kake cewa kana yi ya zama yardajje karɓaɓɓe a duniyan ilimi kuma ya zama yardajji karɓaɓɓe a wajen allah maɗaukin sarki ba sai in ya zama kana yi ne a bisa hanya a bisa tsari na ilimi ƙarƙashin karantarwar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarƙashin fahimtar da annabi ma nassoshi shi da sahabban shi wannan dole wannan tsarin ya zama a haka ne kamar yadda muke cewa ba zanen fuska ba ne ba yare ba ne ko ba yanki ba ne allah ya tsare mana imaninmu kamar yadda muke kan tattauna abin da malam ya kira da alkawa'id wal wasimat za mu tashi gaba na goma inda malam ya ce arraddu alal muhalif a wannan manhaji na salafiyanci za a karantar da kai mutumin da kuke da saɓanin fahimta da shi mutumin da kuke da sabanin aƙida da shi mutumin da kuke da sabanin manhaji da shi idan ka tashi ni mai raddi ya tsarin yin raddin yake sai an karantar da kai akwai wanda kai kana kan manhajin salafiyanci shi ma yana kan manhajin salafiyanci amma sai kuka samu sabanin fahimtar wani nassi mun fahimci wannan to ya ake maida ma irin wannan wanda ake tare da shi akan mazhabi martani kan kuskuren da ya samu shi a ciki haka wanda ake da sabanin aƙida ƙarara da shi kama a ce ba khawariji ko a ce mu'tazile ko a ce murji'i ko a ce jabari ko a ce ash'ari kaga aƙidan ta sha bamban in za a yi mai raddi ya ake yi haka sai an karantar da kai yanda ake ma wanda ake da saɓanin addini da shi raddi ba ma ko kirista ko ba yahudi da sauran tarkace mutumin da ya zama ba saɓanin fahimta ba ne ba saɓanin manhaji ba ne ba saɓanin komi ba ne sai dai ya ɗauki abin a hagungunci ya ake mai da mai da martani irin wannan shi sa kake ganin waɗanda ba kan manhaji suke ba suna da'awan salafiyanci suke yi da yadda suke mabba maguji da kirista da bayahudiyar raddi da irin yadda suke ma wanda ake da sabanin manhaji da shi ahalus sunna ne amma khalafi ba salafi ba haka suke raddi iri ɗaya da yadda suke ma wanda ake da sabani na aƙida ko sabani na fahimta raddi za ga salar raddin su iri ɗaya ne zagi cin mutunci batanci duk wannan sai ka fahimci wa mutum ba kan manhaji yake ba ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa muke ta samun matsaloli da 'yan kiɗan ka na jiyo da waɗanda suka shigo cikin tafiyan suna tunanin su rayu a ta za zo da ra'ayoyi da tunanin su ce dole manhajin ya tafi da waɗannan abubuwan to ko duk wanda karantar da shi asalin manhaji to zai samu matsala da waɗannan mutanen ba kuma ko mu ba za mu haƙura musallama manhajinmu domin abincin wani ba ana fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na sha ɗaya mala ya ce al'abuwabun lati ya juzu fi halghiba waljar inda ulama islam a wannan manhaji sai an karantar da kai tsarin fannoni da yankuna inda ya halatta ka zauna ka tattauna kan wasu don duk wanda kake magana a bayan shi to giba kake yi to ya ka'idan giba da ta halatta ana gane wannan da kyau ko sai an karatar da kai saboda dole ne za mu zo muna cewa hawar jawa sun ce rafida 'yan shiya sun ce 'yan kadariya sun ce motazila sun ce jahamiya sun ce maturidiyya sun ce kullabiya sun ce asha'ira sun ce da duk waɗannan shiriritan to sanda muke magana a kansu ai giba muke yi cin da ba sa nan kuma in sun ji irin maganganun da muke magana a kansu za su ji daɗi to shi ne abin da annabi ya fassara giba da shi zikiruka a haka bi ma yakra ka ambaci ɗan uwanka da abin da bai so to shin irin wannan giban ya halatta ko ko bai halatta ba za mu tattauna mu irin giban da ta halatta an gane wannan da kyau ku kuma sai an karanta da kai a manhaji ya yake ba kawai kai ne za ka yi tsallan baɗake ka shiga fage ka bubbuɗe kafafuwa kana halattar ma kanka abin da bai halatta ba Allah ya kiyaye wal jarh sannan wane ne tukuna ma in ya faɗi maganan suka akan wani za a karba ya ka'idan sukan take kawai daga wani ya fi ka karatu ya fi ka fahimta ya fi ka iya isar da saƙo ya fi ka yawan ɗalibai ɗaliban shi sun karɓi ilimi har sun fahimci ilimin kawai shi kenan sai ka nemi abin da za ka jefe shi da shi wai kai mai jarhu kenan sai an karanta da kai a manhaji shi sa mafi yawancin ku da kuke cewa ma kuna tafiya kan wannan manhajin a shiriri ta kuke tafiya bari a fara karatun littafin gadan-gadan kai ni na san daga wannan mukaddiman ma wani ya gyara zama ba mun gano wannan yanzu duk malamai an ba an zubar masu da mutunci duk an ba an zazzage su duk an ba an masu sharri da kage to idan ka ji ka'ida a manhaji wane ne ma zai yi jarho har ya soki wani a karba wani fa zai ji shan shayi ne kawai karti yan uwan shi wani ya damƙi indomi da kwai ya jefa a bakin wangon ya malaman nan duk sun ci guba yan kaza kaza kaza shi ga na bayan da ka san wahayi kawai sai ka ji maganta ta yawo a gari yana kasan Allah ne ya saukar da ita wani ƙato ne fa ya wahala yini ya wahala gudu yini guda kawai shi ne faɗi magana shi ke an ɗauka an ci gaba san kanta da ka yayi wannan ƙa'idan yake amma wajen malaman musulunci ba domin ƙa'ida ko da a tsarin ma shari'a na zamani sun ce almuttahamu bare duk wanda tuhuman shi ake ya kubuta hatta ya kama alaihil bayyana amma yanzu kawai duk wanda muka gamsu a zuciyarmu ba na kware bane to mu a tunanin mu har Allah ma to ba na kware bane sai an karantar da kai to kawai ana cin mutuncin mutane ana zagin mutane ana gulman mutane ana abubuwa ba daidai ba kuma da sunan wannan manhaji wallahi wannan ba zai yiwu ba kuma ku da aka tara ku yanzu mazanku da matan ku ana karantar da ku wannan to ku shirya aran gama da sauran mutane ku don kai za ka je kana salafiyanci ne original to wanda yake salafiyanci dan jabu to za ku yi ta kausawa ku haka ne ko ba haka ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin na sha biyu uqubatu man walal mubtadi'a mala ce za a yi bayani dangane da hukuba na duk wanda yake jibintan yan bid'a eh na ga mutu ya je haɗa kai da yan bida'a. yana taima addinin musulunci da musulmi zagon kasa. kuma an taba ya sai ce nema manhaji nake ina fatan mun gano wannan da kyau za ga wani tare da khawarij yake wani tare da sufa yake wani tare da waɗannan rafida 'yan shi'a yake amma kuma kullum yana nan yana cika bakin su ne 'yan manhaji to mene ukuban da allah maɗaukin sarki ya tattalar ma mutumin da ke tare da irin waɗannan wanda aƙidansu ta gurɓace 'yan bid'a kenan shi sa dole ne jama'a ku tsaya ku san me ma ake tukuna balantana ce wata 'yar salafiya wai ɗan shi'a ya ganta yana santa za ki ji hukuban da za ki shiga alahira wannan ma ya ce yana son ki ku to alama ne na imanin ki ya rawa ballantana wai har ya tsaya ki saurare shi shi kenan ai an gama kawai magana ya lalace saura iris ki fita kun gano wannan da kyau ko ko kuma wai kai ka ce wai kaga wata yarinya yar bid'a wai za ka je ka ceto ta a gidan wa za ka ceto ta ka batta ruwa ya tafi da ita kai wa cece ka kai cece ta ne ana kokarin ceto ka kana kokarin <laughs> duk waɗannan usazai masu niƙabi mun gama aure su ne da za ka tafi ka ce wai ka je ceto wata na ruwan kar Allah cece ta na ruwanka da ita wawa ka gama aure namu ne ai na je jihadi to waɗannan usadan ka aure ɗaya ciki shine jihadin da za ka yi kun gano wannan da kyau ku ma kawai zai gamta ya je na neman anniya ai na karanta cikin qur'ani gaskiya ne za ka zo ka ji ya ake amfani da waɗannan ƙa'idoji wai abu abu ɗaya yake ko ku akwai ƙa'ida amma abin da ke damun mafi yawancin malamai da suke kwararo irin waɗannan nusus ɗin nassin ma ba koya masa aka yi ba <laughs> ballanta na manhajin shi da kawai ya duba ne ya karanta ya amfani da ƙarfin larabcin shi ko kuma ya je duba tarjama na gumi shikenan an jima kawai sai ci gaba da ɗan na fassara Allah madaukin sarki ya shiryar da mu kace ka ji irin wannan hukuma ko kuma kina zaune sai a ce wai za a hada ku auren zumunci da wani dan wan babanku wanda yake sundu wane ne wai dan bid'a ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala ai alkafi ta malam baka fahimta bane ai zan ceto shi ne ai Allah da nan da kwana kazan shi ma ya zama dan salafiya ai wallahi munafuka ta ganshi da kuɗi ne ba haka ba ne in kaga ya ce zai je ceto ta ya ganta da kyallin goshi ne ƙarya yake yi gano wannan da kyau ko nan za ka kira matashi ka ce zo je ka auruwanci saboda a gyara manufan addini sai ce wa wa ni baki ita baka so kake mu haifo kura an tashi aihuwa? manufa fa ake son a tabbatar manufa amma an tabbatar da manufa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce ƙala katibu hazi sutur marubucin wannan littafi da waɗannan ƙa'idoji wa kana akhuna sheikh abdulsalam ɗan uwanmu ne babban malami abdulsalam hafizahullah wa saddadahu fi aqwalihi wa amalihi muna roƙon Allah ya datar da shi ya saita shi a cikin maganganun shi da kuma ayyukan shi mu'tamidan fima auradahu fima auda'ahu hazal kitab ala dalil من الآيات ayatul cikin abin da ya zama mu'tamidan fi ma auda'ahu ya dogara cikin abin da ya tattara a cikin hazal kitab cikin wannan littafi na kun salafiyan alal jadda alal dalili min al ayatul qur'aniyya duk waɗannan abubuwan da zamu kawo maka bawon Allah to zamu kawo maka dalilai da malai ya kawo na alqur'ani wal ahadisin nabawiyya da kuma hadisan manzon Allah Wal'asarus asaru salafiyya in ana darafin da uwa ake da asarai daga magabata na kwarai sawa'an fi zalika ma nahu, cikin waɗannan ababe goma sha biyu da muka ambata ne wa malam nazkurhu hamma akwai ƙari da gyara da tukwici cikin abin da ma mu ambata a nan ba min mahtawahul kitab cikin abin da littafin ya ƙunsa, yanzu malam ba mai dan taliki ne ubaid bin abdullah bin suleiman aljabiri shine ya kokarin ma lakhas waɗannan Auba goma sha biyu da ya nazarin wannan littafin Ku gano wannan da kyau ku. ya ce akwai ƙahadi a ciki allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abin da makaranta ya tabbatar da digadigan mu kan wannan manhaji mai albarka ya kare mu goguwan bid'a da son zuciya da miyagun al'adu kasu jamu su jefa mu cikin ramin hallaka nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum